نعم بسم الله أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da warhaka barkan da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na Anas bin Malik radiyallahu anhu dake wannan anguwa ta Buwa Eka a wannan gari mai albarka na Sokoto a wannan majalisi na mai albarka na tafsirin watan ramadan yau muna eh, alhamis sha uku ga watan ramadan na shekarar 1443 bayan giran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda daidai da sha hudu ga watan hudu na shekarar 2022 ta miladiya muna karatu a cikin suratul ankabut kuma a karatunmu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta sittin daga cikin ayon wannan sura yau insha Allah za mu tsora da aya da take biye da ita ita ce aya ta ɗaya, kuma ita ce aya da aka karanto mana yanzu Allah yana cewa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna la wannan aya na daga cikin ayoyin da Allah ke kafa wa mushrikai hujja yana kafa musu hujja da imanin da suka yi da cewa Allah shi ne ya yi halitta wannan shi ake kira bangaren tauhidin rububiyya malamai suna cewa wannan shi ne kafa hujja da tauhidin rububiyya kan Tauhidin uluhiyya shi tauhidin rububiyya ne kaɗaituwar Allah cikin aikin da yake yi shi halitta shi kadai yake yi eh, Azirtawa shi kaɗai yake yi Daukar da ruwan sama shi kadai yake tsirar da tsiro shi kadai yake duk waɗannan ayyukan kai yadda kai imani Allah shi kadai ke waɗannan abubuwa sai a ce to ka kadaita Allah a bangaren tauhidin rububiyya ma'ana ka kadaita Allah akan ayyukan da yake yi shi bangare na biyu shine ka kadaita Allah ga ayyukan ka kai kuma tunda ka da shi kadai yake halitta shi kadai yake azurtawa, shi kadai yake saukar da ruwan sama to kai kuma sai kai ma an ka tashi ibada sai ibada ka ta tafi zuwa gare shi shi kadai sai ka bauta ma Allah shi kadai kamar da shi shi kadai ya halitta kada Allah ya halitta ka shi shi kadai sai kuma gurin bauta ka hada shi da wani to wannan shine ka yarda da tauhidul rububiyya amma ka zo gurin tauhidul uluhiyya baka ba ma Allah haƙƙinsa ba tunda shi kadai halitta to haƙƙinsa kuma bauta haƙƙi ne na shi shi kadai shi yasa ana yake cewa wala in sa'altum inda zaka tambaye su man khalaqa samawati wal arda wane ne ya halicci sammai da ƙasa wa sakhara shamsa wal qamara kuma wane ne ya hore rana da wata suke tafiya a bisa wannan tsari sannan suke fitowa daga wuri kaza su faɗi wuri kaza lokaci kaza su faɗi lokaci kaza su ba da hasken su daidai yadda ya musu umarni da zafi daidai yadda ya mu rana umarni duk wa yake gudanar da wannan Allah ya ce in ka tambaye su la yaqulunna Allah za su ce da kai Allah kaga kenan mushrikai sun yadda da tauhidin rububiyya sun yadda Allah shi kadai ke halitta Allah ce wala in sa'altum man khalaqahum la yaqulunna Nalla. wala in sa'altum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah ayi da dama kulli man al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamuna la yaqulunna Allah قل من بيده kulli كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون Nalla. kaga duk abin da aka tambaye su wa ke aikata kaza za su ce maka Allah ba tare da sun ce da kai Allah tare da gumakansu ba to shine Allah ya kawo wannan sai ce to tunda kun yarda da wannan to me yasa kuke hada shi da wani wurin bauta Allah ya ce la yaqulunna Allahu fa anna tufakun kace to sai ake kaudaku ku ta ake gusar da ku ku da ku bauta ma Allah shi kadai bayan ga shi kun tabbatar cewa Allah shi kadai ya halarci waɗannan abubuwa to ya kamata ku ma gurin bauta kuma ibada ku tafi gare shi shi kadai yace Allahu ya rizqa Allahu yarzuqu rizqa liman wa الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له الله shi ke shimfida arziki ga wanda ya so shimfidawa daga cikin bayansa kaga Allah ya tara mutum guda arziki arzikin da ya fi karfin sa arzikin da har kai tunanin me zai yi da waɗannan arziki to Allah ke kuma da hikima yake haka nan wa ya lahu wani kuma Allah ya taƙaita masa arziki hatta abin da zai biya bukatunsa bai da shi wani hatta abin zai ci bai da shi bai da abin da zai ci bai da abin zai sa bai da wurin kwana bai da komai wani kuma gashi Allah ya tara masa dukiya mai yawan gaske na fitan hankali duka wannan Allah yana yi ne da hikima da ya so da ya daidaita mutane a dukiya gaba daya ya zama na babu wani wanda ya fi wani dukiya ko da da kwanku da Allah ya so da ya amma ba da bane hikima saboda wata yar Allah yana cewa "Wa law basadallahu rizqa li ibadihi la bagaw fil ard da Allah ta'ala bai shimfida dukiya da bayansa to da sun yi dagawa eh, a bayan kasa walakin yunazzilu bi qadarin ma yana saukarwa gurgudo yanda ya so daidai da bukata yana cewa Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha Allah mai lutufi ne ga bayansa gaba ɗaya da wanda ya ba mu arziki da wanda bai bama ba duk Allah mai lutufi ne gare shi amma azurtawa shine yarzuku man yasha kuma wannan ayata nuna mana ba wai sai Allah ya baka arziki ne sannan ya maka lutufi ba saboda lutufi cewa Allahu latifun bi ibadihi jami'an gaba ɗayan Allah mai lutufi ne gaba amma arziki wannan shi Allah ke bayarwa ga wanda ya so bayarwa da haka shimfida arziki da takaita arziki wannan ba shi bane dalili na girma ba shi bane dalili na matsayi a gurin Allah ba shi bane dalili na sa'ada ba shi bane dalili na Allah ya girmama ka haka nan ma aka san haka takaita maka dukiya Allah ya takaita maka dukiya ko ya hana maka dukiya ka ta karanta sosai wannan ba shi bane dalili na cewa baka da matsayi a wurin Allah ba shi bane dalili na cewa Allah ya wulakanta ka ba shi bane dalili cewa kai ba ka da rabo a wurin Allah duk ba haka bane kamar da ya biya mana suratul fajr فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن Wa amma Iza maktalahu faƙadar alahiri rista kuka ya kula rabbi aha nan fya Allah ya ce kalla, kalla ba haka bani, wudaka wannan shine aikin Allah, kuma wannan shine hikima ta Allah, kuma wannan shine na Allah, da haka Allah ya kasa arziki ya kasa dukiya tsakanin bayinsa da iliminsa da hikimarsa na ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا فأحيا به من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثر Allah ya ce wala in sa'altan kuma da zaka tambaye su har yanzu bayan waccan tambaya da yace wala in sa'altan man khalaqa samawati wal arda wa sakhara ash-shamsa wal qamara la yaqulun Allah haka nan Allah ya ce kuma da zaka sake tambaye su man min as sama'i ma'an waye ya saukar da ruwa daga sama fa ahya bihi al-arda min ba'di mawtiha sai ya rayar da ƙasa da wannan ruwan bayan mutuwarta mutuwar ƙasa shine bushewarta kamar da ce wata al'arda hamidatan fa idza anzalna alaiha al a tazzat wa rabat yace innal ladhi ahyaha kaga kenan rayar da ƙasa wanda ya rayar da ita wace irin rayarwa shine dawo mata da tsiro bayan ta bushe to Allah ya ce to waye yanda zaka tambaye su waye saukar da ruwan sama fa ahya bihi al-ard sai ya rayar da kasa da shi da wannan ruwan ma'ana da ya saukar daga sama min ba'di mautiha bayan mutuwarta da bushewarta da yankwanewarta da kakkarewarta Allah ya ce la yaqulun Allah za su ce da kai Allah ba sa cewa gunki kuma ba sa cewa Allah da gunki ko Allah da taimakon gunki kaza duk ba sa faɗa wannan babu inda za su ce ga wani aiki da Allah ya yi tare da taimakon wani gunki ko ga wani aiki da Allah ya yi tare da samun tallafi daga gurin gunki kaza ba sa fara kan to amma inda suke ba da matsala ne to tun da sun yarda da wannan ya kamata su ma gurin bauta su bauta ma Allah shi kadai ba su ce a alal al-alihata ilaha wahidan har su yi mamaki ya za a ce abin bauta ya zama guda ɗaya alhalin sun yarda kuma shi kadai ya halitta shi kadai ya azizi to wannan shine hikimomin kawo musu irin waɗannan ayoyi da bayani ga tauhidin rububiyya a wata sura Allah na cewa inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di idhnihi yace zalikumullahu rabbukum fa'budu wancan shine ubangijin wanne allazi khalaqa as-samawati wanda ya halicci sammai da ƙasa fi sittati ayyamin cikin kwanaki shida sun mastawa alal sannan ya daidaita akan al'arshi daidaito wanda ya dace da shi yudabbiru al'amra yana tsara al'amari ma min shafi'in illa min ba'di izni babu wani mai ceto sai fa bayan Allah ya bashi izini da Allah ce to wannan shine ubangijin ku dan haka fa abudu ku bauta masa shi shi kadai to haka nan ma Allah yake kiran su sai Allah ya ce qul la yaqulunna la za su ce da kai Allah shi kadai saukar da ruwan sama kuma ya rayar da ƙasa da wannan ruwan sama bayan mutuwar ƙasar nan Allah shi kadai ba sa cewa gunki kaza sai Allah ce to qul alhamdulillah kace alhamdulillah kace shi kenan an gama magana ai an gama sawa hujja dama hujjar ana so a tabbatar muku Allah shi kadai ya cancanci bauta ba tare da an hada shi da kowa ba to sannan kuma an gaya maka ce to tambaye ku waye muku kaza waye kaza da Allah da wani gunki suka yi kaza kaga ba ku cewa Allah da gunki kaza kun yarda shi kadai yayi to na haka hujja ta bayyana tunda kun yarda shi kadai haka nan ya kamata kuma ku yarda shi kadai ya cancanta abota ma ku bauta masa shi shi kadai sai Allah ya ce bal aktsaruhum la ya'qiluna amma dai wa daga cikin su ba su hankali da suna amfani da hankalin su da sun san cewa Allah da ya halicce su shi shi kadai haka nan shi kadai kamata su bauta ba Allah da ya azurta su shi shi kadai ba tare da wani gunki ya taimaka masa ba haka nan su ma gurin bautar su ya kamata su bauta masa shi shi kadai ba tare da sun masa tarayya da wani gunki ba to amma sai suna amfani da hankali na wa ma hadhihi al dunya illa wa Allah ce wa ma hazihin hayatun duniya illa lahawun walai wannan rayuwar duniya ba komai ba ce face wasa da kuma warge shi ne rayuwar duniya gaba ɗaya haka Allah ya musulta inna mal hayatun duniya la'imun walahun haka na ma inna ma matsalar hayatun duniya kama in an zallahu minasta ma'ifar salladar yi na batun adami maya a akulun nasu haka ne ce mal hayatud duniya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bace face jin daɗi na yaudara to haka wannan haka take ba komai bane face wasa lokaci ne kaɗan." an yi an gama abinda aka ce kai dan lokacin sa kadan haka nan kai kawo kai kawo lokaci kaɗan za ta zo ta wuce kaga kaman ba a yi ta ba Allah zai tambaye wadanda suka rayu a duniya suka dade suna barna suna saban Allah zai ce kam labistun fil ardi adada sinin qalu labisna yawman aw ba'da yawm cewa za su yi labisna yawman aw ba'da yawm ai mun zauna a duniya muna ganin zaman da muka yi a duniya bai wuce da yini ba ko ma tashin yini kai bai ma kai yini guda ba shine ba'da yawm sashin yini ma'ana bai kammala zama yini ba fas'alil adil sai ku tambayi masu lissafi sai Allah ya ce illa bistum illa qalilan lau na kuntum ta'lam duk dade wanda kuka a duniya ba komai bane ba ta kalilan ɗan kankane don ya kai dade wanda za ku yi a lahira ba ka kwatanta shi da dade lahira to bai taka kara ya karya ba to da ka lokaci ne kadan kada rayuwar duniya ta yaudare ka ka saba ma ubangijinka ka dawo ma kanka azaba da ukuba ta dindindin kada rayuwar duniya ta yaudare ka ka ci gaba da yin barna ka je ka rasa ni'ima da Allah ya tanadi da ta ga bayansa na kwarai na dindindin amma da ka dan daure ka jure ka bi ka yaƙi zuciyarka kan abin da Allah baya so ka tsayu a kan abin da Allah ke so ka takura ta ka yaƙe ta to kaga daga nan zaka ga dan lokaci ne kaɗin kaɗan shedan zai dinga nuna maka lokaci ne mai yawa da zaka kasance cikin wannan takura da wahala da juriya to amma lokaci ne kalilan sai ga kare kiɗa ka mance da shi Allah ta fa amma man eh, fa man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa to ka rayuwar duniya haka take wa inna daral akhirata la hiya al hayawa, lalle gidan lahira ita ce rayuwa kaga nan Allah ya karfafa da abubuwan karfafawa da dama daga ciki inna kaga inna na daga cikin abun karfafa zance shigar mata da متى الألف da siffanta da masufinta yana هنا ده كتاب الطرف بذلك لام تنن kaga ita ke kira lamun muzahalaka an ta zo tare da inna ita ke kira lamun ibtida kamar la antum ashaddu rahabatan fi sudurihim min Allah wannan lamun din na la antum ita ce lamun ibtida amma an ta zo tare da inna kamar yadda muke gani wa inna da zaran inna ta zo to ita ce kira lamun muzahalaka wa da lamun din da aka gutar daga wurinta asalin wannan lamun din ta shiga cikin mubtada la antum ashaddu rahabatan kaga za ta shiga la antum shine mubtada ba ta shiga cikin ashaddu saboda ashaddu khabar ne ita lamul ibtida ake kiranta to amma an ta zo tare da inna saboda zuwan inna sai inna ta gusar da ita daga gurinta kaga gurinta shine mubtada mubtada din shine ad-daral akhirah kaga ba za a shiga wa inna la daral akhirah ba dole sai inna ta gusar da ita sai sai kiranta muzahalaka wacce aka gusar sai ta kauda ita daga inda ya kamata ta zo shine ism inna sai ta tafi can ta fito a khabar wa inna daral akhirata lahiyal hayawan kaga ita kanta lamun din ta karfafa zance ce haka nan bayan ta hiya din nan kaga wannan hiya ita ma ta karfafa zance ce ita take kira imaj wasu na kiranta da miral fasl malaman nahawun kufa suke kiranta imaj malaman nahawun basra suke kiranta da mirul fasl da mirul fasl shine da mirin da ko yanzu ko kai yanzu galibi ma na ba ta canzawa kamar da Allah ya kawo can suratul eh, hadid yace allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid akwai kira'a da ta zo fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid kamar kira'ar hafsu akwai kira'a da ta zo ba tare da huwan ba wa man yatawalla fa inna Allaha al ghaniyyul hamid kaga cire huwa da yana da tasiri da kira'o'i ba za su samu matsala ba za su samu a ce wata kira'a ta kawo wata kira'a ta dauke ba kaga kenan irin wannan yana zuwa ne don karfafa zance to kaga shi ma nan yana iya zuwa wa inna daral akhiratal hayawan cewa rayuwar lahira ita ce rayuwa gidan lahira shine rayuwa to amma sai aka kawo hiya din irin waccan hu din wa man yatawallafa inna allaha huwal ghaniyyul hamid kaga sai aka kawo hu din domin hiya din domin a karfafa kaga ita ma ta karfafa zance ce sannan al hayawan shi ma kansa shigan alif wallam da khabar wanda galibi kabar yana zuwa na kira. da ce zaidun mujtahidun kaga zaidun mubtada mustahidun kabar baka cewa zaidun almujtahid ba cika cewa zaidun almujtahid ana nufin zaidun mubtada kuma almujtahid shi ma kabar kuma yana dauke da alif lam to amma wani lokaci akan saba kabar alif lam saboda karfafa zance kamar jirin nan kaga kabar ya zo da alif lam duk waɗannan na karfafa zance ne abubuwan karfafa zance da yawa ga inna ga alif lam ga lamul muzahalaka ga wa damir al-fasl din da karfafa zance ne da Allah ya tabbatar mana cewa lallai rayuwar lahira gidan lahira shine rayuwa ba ka kwatanta shi da nan sananan duniya mutane suna tsatsare yadda suke so su gudanar da rayuwarsu da jin daɗi a nanan duniya amma a lahira Allah cewa ya adatu da ibadi ya salihina ma la ainun ra'a wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar iqra'u in shi'tum fala ta'lamu nafsun ma uqiya Allah ce nawa bayina tanadin abin da babu idanuwa da suka taba gani na jin daɗi babu kunnuwa da suka taba ji na jin daɗi sannan kuma ba a taɓa gita su ga hankali da zuciyar ɗan adam ba na irin tanadin da Allah ya bayinsa na kware a gidan aljanna Allah ya sa muna da rabo to da ka ga wannan rayuwa ba ka haɗa ta da wannan sannan kuma rayuwa ce wacan madawwamiya rayuwa ce ta dindindin ba ka tunanin ta ƙare ba a tunanin ko kai ka ƙare ka batta ko ita ta ƙare ka baka kaga ba ka haɗa ta da wannan sannan kuma rayuwa ne a ɗan tsakankani ba a samun ɗan cikas saɓanin rayuwar duniya kana cikin ka kana ƙoshin jin daɗi sai ka ɗan samu rashin lafiya a ga rashin lafiya na sai kawo maka cikas na jin daɗin rayuwar duniyar da kake yi an ɗan jefa maka rashin lafiya ka samu cikas ko a jefa maka damuwa haka kawai kana cikin lafiya lafiya wa labari za a baka wani labari da zai ɗaga ma hankali duk sai ka ji rayuwar ta fita maka rai ka ji duk daɗin ba ka ji to alahira duk babu wannan babu abin da zai bakanta maka rai a babu wani abin da zai ɗaga maka hankali babu rashin lafiya babu ciwon kai babu wahala babu damuwa babu komai sannan kuma babu karewa duk wannan na daga cikin wannan ni'ima da baka hada ta da ta duniya bisa ga wannan ya samu mutum yayi yi kokari duk kokarin sai zama akan lahira Allah ya ce fi zalika falyatanafasul mutanafisun da misali hadha falyamal al'amiluna law kanu ya'lamuna da sun sani amma rashin sanin kimar wannan rayuwa da rashin sanin irin abin da wannan rayuwa ta tanada na daɗewarta na daɗinta na rashin gurɓacewarta shi yasa har suke fifita rayuwar duniya a lahira yasa Allah yake kawo ta a sigar mamaki yace bal tu'thiruna al dunya wal akhiratu khairun abin mamaki gashi kuna fifita rayuwar duniya alhalin lahira ita ce khairun ita ta fi alkhairi kuma ita ta fi daɗewa da wanzuwa Allah ya samu daga cikin gidan aljanna فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا Allah ya ce fa'iza raki bofin fulki idan suka hau jirgin ruwa shine fulki jirgin ruwa guda ɗaya ana kiran shi alfulki nan eh, in suna da yawa an gane in suna da yawa kamar da Allah ke cewa fil fulkil mashhur kaga fil fulkil mashhur jirgin ruwa wanda yake ba kararre daga guda ɗaya kenan haka na wata rai so min ayati eh, wa min ayati annaka tara al-arda kashi wa min ayati al-jawari fil bahri kal a'la wadannan suma da haka fulki jirgin ruwa fa idza rakibu fil fulki idan suka hau jirgin ruwa da'awul Allah mukhlisina lahu din to suna kiran Allah suna masu ikilasin addini gare shi mana idan suka shiga jirgin ruwa sai bala'i ya taso sai guguwar ruwa ta taso da iska wanda irin wannan tana kifar da jirgi ta halaka waɗanda ke cikin jirgin ruwa to idan suka wannan bala'in ya zo to ba a kiran kowa sai Allah Allah kaɗai suke kira su ce ya Allah ka tsira da mu yana cewa qul man yunjikum min zulumatil barri wal bahri تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين سيكم الله سوى للطفنسا Allah saboda jin kansa duk da yadda suka kasance suke masa shirka suke ta'annuki suke cewa ya za a a ce Allah abin bauta guda ɗaya ne ai abin mamaki ne ma a ce abin bauta ya zama guda ɗaya duk da wannan ta'annutin su karyata manzanninsa su yi izgilanci da ayoyinsa su yi izgilanci da alkiyama su ce inda gaske ne kiyamar kawo musu azabar an dade ba kawo ta ba duk da haka sai ga shi shiga cikin jirgin ruwa sai ga bala'i ya zo ambaliya da guguwar iska ta taso sai su roki Allah sai ya Allah muna roƙonka kai kai kadai ka tsirar da mu sai Allah ya tsirar da mu wanda dai na daga cikin jin kai na Allah shine har masu jirgin ruwan sun sani don haka da an tashi sai su ce da su to kuma saurara jama'a jirgi ya shiga wani yanayi muna cikin wani yanayi yanzu na guguwa da bala'i da tashin hankali kuma irin wannan yanayi babu abin da ke tsirarwa sai roƙon Allah shi shi kadai da haka duk wani abu da kake da shi da kake bauta maka aje shi ne yanzu babu abin da zai tsirar da kai sai roƙon Allah shi kadai haka suke fara ikrima bin abi jahal na daga cikin shahidu aini wanda ya kawo wannan kissa malam muhammad ibn isa ya kawo kissa shi ibn kathir ma ya kawo ta a tafsirinsa lokacin kun san dai ikrima yana daga cikin gwarazan mayaka lokacin da aka fita yakin badar yana daga cikin wanda suke ji da su dan abu jahal ne duk yaƙoƙi da ake fita na ƙuraishawa yakin uhud da shi aka fita haka nan yakin ahzab duk da shi aka fita yaƙoƙi har dai musulunta ba har manzo sallallahu alaihi wasallam ya shigar maka zaka san da kiyayyarsa da manzon Allah kuma da mun san mahaifinsa shi ba kowa ke ya ga manzon Allah sallallahu alaihi da aka sai fita ya bar garin makka ya ce shi ba zai zauna ba ma inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci garin makka ya fita ya kama hanya zai tafi habasha ya shiga jirgi yana cikin jirgin ruwa sai irin wannan guguwar iska ta taso yace sai ji masu matuƙa jirgin da kansu suke bi suke gaya masa kada fa ka kuskura ka kira wani ba Allah ba duk wani gunki da kake da shi karka kuskura ka ambace shi da kun ambaci gumaka da mun halaka da haka Allah kada yake halbata a da gurin karfa kuskura karfa kuskura yana ji sai shiru sai hankalinsa ya dawo jikin sai ce ashe abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga musu gaskiya ne yace idan har ya zama na cewa a wannan yanayi mai tsanani babu mai tsirarwa sai Allah to kenan ya tabbata a ko ina ma babu mai tsirarwa sai Allah yace ya Allah na maka alƙawari in ka tsirar da ni zan tafi in je in aza hannuna kan hannun annabin ka yi imani kuma haka ya faru Allah ya tsirar da su jirgi ya sauka gaɓar teku lafiya can habasha yana zuwa mai wata wata mai jiyo yana jiyo ya zai samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai ce gashi ya yarda babu abota da gaskiya sai Allah kuma ya yarda annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne kuma kafin ya zo Allah ya sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to ikrima dan Abu Jahal zai zo mu kada ku baci mahaifinsa domin bacin mahaifi bacin matacce na cutar da rayaye bacin matacce na cutar da rayayye abinda mahaifinsa ya shi kenan ya tafi zuwa ga abin da ya aikata kuma ya ga sakamakonsa to ba buƙatar ku ci gaba da ammatansa da sa wannan shi ne abin da ya faru to da haka Allah ya ce fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din amma kuma abin mamaki falamma anjahum ila al barri idza falamma najahum jahun al barri idza hum yushrikun abin mamaki duk da wannan hali da suka shiga da wannan tashin hankali da suka shiga da wannan tsartsar da suka shiga kuma da ganin cewa babu abin da zai tsira da su sai roƙon Allah shi kadai amma hakan bai hana su cewa idan suka dawo suka samu nutsuwa Allah ya kubutar da su sai su koma shirkarsu da haka shi shine ma'anar falamma ilal ila albarri idahum yashur a wata yar Allah ya ce afa amintum an yaktiba bikum janibal barri aw yursila alaykum hasiban eh, thumma la tajidu lakum wakila aw alailan aw yu'idukum fihi taratan ukhra wa yursila alaykum qasifan min rihi fa yughriqakum bima kafartum yace shin kun aminta cewa tunda kun sauka daga ruwa Allah bai iya halakar da ku ai a gefen ruwan a ce gefen wajen tudun Allah na iya halakar da ku afa amintum an yaktiba bikum zalika albaru aw yursila alaykum hasiba ko ya aika muku da iska kuna wajen kun fita daga ruwan amma Allah yana iya aika muku da wata iska ta halaka am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra ko ko kun amanta kullu amanta cewa zai iya dawowa da ku ai kamar da ya tsira da ku yanzu kuka yadda shi kadai ne bayan kun sauka koma shirka akwai yiwuwar ya sake kawo ku cikin ruwan ya sake kawo irin wata iskar kuma kuma ya kama ku ya ce abin da kuke faɗa ƙarya ne halakan da ku to da haka wannan ita ce ɗabi'ar su falan ma da jahun ilal bari idan hum yushrikun na Wani bima atainahum wa liyatamattaru fasawfa ya'lamun Allah ya ce liyakfuru bima na. wannan lamun tana da kasara idan lamun tana da fatha ita ce lamun ibtida kamar da muka kawo ta dazu irin su la'antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah irin wannan lamun lamun tazo da kasra kuma tare da fi'ili irin wannan da muke gani fi'ilul mudari kaga fi'ilul mudari lamun mai kasra ta shige shi wannan lamun din tana iya zamantowa lamun ta'lil an gane ko kamar da lake ke cewa li ya'kulu min samarihi wa ma amilatu aydi aga lamun ta'lil tana zuwa domin abu kaza sababin da yasa na yi kaza na yi kaza domin kaza shi ne lamun akwai kuma lamul amar lamul amar ita ce ta umarni umarni akan yi shi da fi'ilul amri ka ce izhab iqra ijlis kaga umarni ne haka nan wani lokaci umarni yakan zo da fi'ilul mudari kaga fi'ilul amri da ba tiga ce ta umarni amma fi'ilul mudari shi kuma in ya dauki lamun dan amri sai ya bada ma'ana amri amma fi'ilin fi'ilul mudari kamar irin su liyun fiq zu sa'atin min sa'ati an gane thumma liyaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil bayt al atiq to wannan lamu ta ke kira lamul eh, amr ita ce lamun da take ba da ma'anar umarni ita ma kun ga da ta ke zuwa suna da bambanci bambancin su shine cewa ita lamul ta'alil fata take fataha take sanyawa sai ta sanya fi'ili ya zo da fata li yakuna an gane ko li ya'kula li jilisa, li ƙara'a. wa qur'anan faraqnahu li taqra'ahu 'ala kaga li taqra'ahu kaga taqra'a fi'il mudari mansubun saboda masa sama saboda zuwan lamu ta'lil lamu ta'lil ta zo sai a ƙaddara cewa akwai an da ta masa sama ba da lamu ta'lil kun ga bambancin su daya shi ko fi ilamul Eh, jazama take kamar liyun fiq kaga wancan li taqra'a lamul ta'dil shi kuma liyun fiq lamul amr kaga bambancin su na ɗaya suku to amma idan aka samu fi'ilin yana da wawul jama'a irin wannan in yana da wawul jama'a to kaga ba a iya bambance saboda da alamar jazamarsa da alamar nasabarsa duka ɗaya idan majzumun ne liyakfuru idan mansubun ne ma liyakfuru kaga kenan yana ba da iskali idan ya zo da wawul jama'a da ba wawul jama'a shi kenan in mai guda ɗaya ne liyun fiq in mai sukun ne in mai nasaba ne ta qira'a amma zuwansa da wawul jama'a shi yasa da mai nasabar da mai jazamar duk abu guda ne wannan shi ya jawo a nan malamai suka yi sabani wannan lamun din lamul amri ce ko ko lamul tali an gane ko amma abu na biyu ita lamun da abu na biyu da suke da bambanci ita lamul amr idan wawun ta gabace ta ko fa'un ko summa to ana iya walamun lamun ɗin sukun ana iya mata sukun ana iya mata baranta a kasarata kamar can summa ya kudu ta fasahu wal zura nuzurahu wal ya tsawafu an gane haka ga an yi walamun lamun sukun saboda mai saboda zuwan eh, summa summa ya kudu wal yufu wal ya tsawafu zuwan wawu haka na can da Allah yake cewa إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا هذا فليتقوا الله لام الأمر me ya daure ta saboda zuwan fa wali ya kulu shi ma lamul amr me ya daure ta zuwan fa ita akan yi mata dauri shi yasa wasu qira'o'i za ga wani gurin suna dauri wasu gurin kuma su yi kasara to mahallin shahid yanzu irin wannan muka dauke ta lamul ta'ali sai zamana tana shirkan ne li yakfuru bima domin su kafirce da abin da Allah ya ba su nima Allah mutunci idan aka yi mutunci sai a ce an kafirci kaga Allah ya mutu ni'ima to sun mutunce wa ni'imar Allah sai a ce li yakfuru bima haka nan Allah ta'ala ya ba su littafi idan suka kare ta littafi sun kafirce da abin da Allah ya ba su Allah ya kuma musu da manzo ni'ima ce idan suka kare ta shi sun kafirce kaga akan lamul ta'ali idan muka dauke ta lamul amr sai zama da yakfuru kamar siga umarni su kafirce su ci gaba kamar su ci gaba da kafirce wal yatamatta su ci gaba da jin dadi da moriyar duniya sauka ya alamu da sanin za su sani an gane ko kamar da Allah ya i i'malu ma shaytum wani sai akan ambaci filil amri amma ma'anar sa gargadi wanda ko a Hausa ana wannan a ce na ce ma kar kai kaza sai da kai to tafi ka je kai ka ce sai ka ije ka kai tafi kai kaza din kaga kana nufin ya je amma kana nufin gargadi ba kana nufin ya je ba kana nufin yi masa gargadi tunda ka ce sai ka ije ka kai din ma'ana kai za ka gani to shine irin wannan ne ya kuro bi ma'atina su ci gaba su ki kafircin su kafirce da abin da muka ba su wale ta mata wasu mura abin da maka ba su da duniya su ci gaba da moriyarsa amma fa ta saufa ya alamu lallai da sani za su sani kaga kenan wanda ya fi lamul zaman zamantowar salamul amur kuma amur din ma'ana ma'anar tahdid wone, da gargadi shi ya fi ba da ma'ana a musamman saboda kun ga ma'anar ta fitowa da ci gaba da kafircinsu da ci gaba da moriyar duniya za su sana abu na biyu ita lamun ta biyu kun ganta ta zo da kasara akwai kira da suka karanta ta walli ya tamatta walli ya tamatta kaga wannan suka karanta ta da sukun ya nuna cewa lamul amri ce domin lamul amri ta ce wani lokaci a karanta ta da kasara ko ko a karanta ta da asu da haka ma'ana dai aya tana gargadi cewa da ci gaba da kafircin su za su sani in ba su daina ba za su sani na أولم يروا Allah ya ce, "Awalam yi rawa Allah da Allah haraman aminan, ashe ba su zama sanya harami amintacce ba shi ne haramin maka. Allah ya sanya shi harami kuma ya sanya shi amintacce duk wanda ya shiga wannan yarkin. ya zama amintacce Allah ya ce man da khalahu kana amina duk yanda kake da adawa da mutum sun kasance a larar a tsabir a cikin larabawa mutum yakan ga wanda ya kashe mahaifinsa in ya gan shi a harami to ba zai taba shi ba zai taba shi a harami ba duk inda suka hadu duk irin damar da ya samu a kansa ba zai taba shi ba a harami ya dai dinga dakunsa, ya dinga dabaru ya dinga eh, zuwa yana kuya a wajen harami har in ya fita daga harami sannan ya kai masa hari amma ba su yadda a zubar da jini a harami ba kuma suna girmama wannan matsayi da harami ke da shi Allah ce da wasu ga cewa mu muka ba su wannan harami ba ni'ima ce da Allah ya yi musu kamar da ya ce ni ila fi quraishin ila fi ridaka shita'i wa sai falyabudu rabba hadha albayt su bauta ma ubangijin wannan daki allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf wanda ya ciyar da su daga yunwa ya kuma amintar da su daga tsoro da fargaba ba su da fargaba hankalin su kwance duk irin ta'addanci da larabawa ke yi ba sa kawo farmaki garin maka saboda harin Allah ya ce wa yuta nasu min haulin kuma ana waktan mutane a kewayen yanzu nan an kai hari an je an kashe mutane an dukiyoyin dukiyoyinsu an yi gaba can an kai hari an kashe mutane an dukiyoyin dukiyoyinsu da 'ya'yansu an yi gaba haka ɗabi'arsa take haka rayuwarsa take kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi to amma duk da wannan hali da suke ciki da wannan ta'addanci da suke ciki suna ba mu wannan harami girma ta inda ba sa kai hafarmaki wannan harami ba a zubar da jini a wannan harami ba sa tashi kowa a wannan harami sai Allah ya ce to afa bil batili yu'minuna wa bi ni'mati llahi yakfurun shin yanzu su da bata za su imani da kuma ni'imar Allah su mutunce kaga sun butulce wani imar Allah tana sun san Allah shi musu wannan ni'ima amma sun ta sun ki imani da shi Allah shi musu wannan ni'ima ya turo musu da manzo sun ta manzo Allah shi musu wannan ni'ima shi kadai ya ce su bauta masa sun kadai sun ce ba za su bauta masa shi kadai ba kuma ya ce to shi da wasu ka musu wannan ni'ima sun ce shi kadai ne ya musu wannan ni'ima amma duk da haka ba za su yarda su kadai tashi da bauta ba kaga wannan sun butulce da ni'imar Allah sannan kuma sun yi imani da baɗin shi ne gunki babu inda aka ce abota ma gunki babu inda su da kansu za su ce ga abin da gunki ya musu na ni'ima ko na wani alkhairi babu to kaga kenan afa bil batil yu'minuna wa bi ni'mati llahi yakfurun wa man azlam wa man azlam mimman على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين الله يقول ومن أظلم هذا هو من استفهامية تشكل بيان أظلم mafi zalunci akwai azalim mai zalunci amma azlamu mafi zalunci zaidun akan ce zaidun azlamu min amri zaidun ya fi amra zalunci kamar da ake cewa zaidun a'adalu na amri zaidu ya fi amra adalci kaga azalin mafi zalunci Allah ce to wane ne ya fi zalunci mimman iftara alallahi kariba daga wanda ya kaji karya ga Allah Mana an kana neman wanda fi kowa zalunci shine wanda zai kaji karya ya ce Allah ne ya ce ya faɗi magana ya ci. shi ya faɗa a karan kansa ya ce Allah ne ya ce wannan shi ne ɓangare na ɗaya wanda ya fi kowa ƙarya kamar da Allah ke sa wata su a wata aya kuma na zalan mani iftara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un wa man qala sa unzilu mithla ma anzala sai na biyu shine aw kazzaba bil haqq lamma ja'a na biyu wanda ya na cikin wanda ya fi kowa zalunci shine wanda ya karyata da gaskiya yayin da ta zo maka gaskiya ta ta bayyana kamar bayyanuwar rana kamar bai kuwa bayyanuwar gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da bayyanuwar gaskiyar alqur'ani duk da haka sai mutun ya kekashe ya ce ƙarya ne ya kekashe ya ce annabi ƙarya ne ya kekashe ya ce qur'ani ƙarya ne wannan shi kowa zalunci da haka wanda ya fi kowa zalunci da wanda ya kaki ƙarya ya jingina ba Allah da wanda kuma ya ƙaryata abin da yake na gaskiya ya zo daga gurin Allah wannan shi ya fi kowa zalunci shine wa manazalamu min iftara ala allahi kadhiban أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين أشيبا غوت جهنم matsuguni yake ga kafirai ba almaswa da alma'awa duka zai su guda an gane ko da nubawu da annahun minar jannati hurafa to masu karanta ta da nufu yannahun minar jannati hurafa kaga da tsawa da awa duk a guri na zama to da haka Allah ya ce ashe ba ga wutar jahannama matsuguni yake ga kafirai ba ga wannan ta taqriri tabbatarwa tabbas makomar matsugunin kafirai a cikin wutar jahannama da haka suna da gida a wutar jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kazaba alayya muta'ammilan bal yatabawwa maqalahu minan nar duk wanda ya karya gare ni da gangan to ya sama wa kansa matsuguni a wuta saboda karya ga manzon Allah karya ne ga Allah yace inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahli yin ƙarya a kaina ba kaman yin ƙarya bane a wani saboda me saboda duk abin da annabi ya faɗa daga Allah ne Allah ya ce ma ndi ko anil hawa in huwa illa wahyun yuha daka idan kace annabi ya ce kaman kace Allah ya ce saboda annabi bai faɗin magana sai abin da Allah ya shi da ita daka idan wa annabi ƙarya kai ma Allah ƙarya to annabi ya ce duk wanda ya masa ƙarya fa ya tabawwa maqadahu minan nar na'am والذين جاهدوا فينا لنا Allah ya ce wallazi na jahadu fina waɗanda suka yi jihadi domin wasu malamai sai ana nufin jihadi da fafatawa da yakin kafirai wannan nan kuma shi jihadi an gane za su zo fi sabi da lahi wa jahada fi sabi da lahi bi amwalihim wa anfusihim da haka na jihadi yaƙi fi sabi da wasu kuma suka ce ana nufin jihadin nan ya ƙazzoci ka yaƙi zuciyarka ka tirsasa ta ka seta ta kan abin da Allah da sa ke so to wannan ya yaƙin zuci to da suka ce shi ake nufi a nan har ma suka ce abin da ya sa suka tafi zuwa ga wannan saboda surar makiyya ce game da muka batar a farkon sura kuma surorin makka ba ta magana kan jihadi saboda jihadi ba a shar'anta shi ba sai bayan hijira zuwa madina la ce ne lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir ka gani dan haka ba shar'anta jihadi da yaki ba sai musurorin madina suke magana akan eh, yaki da jihadi to da haka na jahadu fina kowanne ne kowace ma'ana jihadi fi sabilillah in domin tafarkin Allah kai dan Allah kai shi da wanda ya yi ƙoƙari ya saita zuciyarsa ya yaƙi zuciyarsa shi ma don Allah to kowannensu Allah ya ce la nahdi yannahum subulana za mu shirya da su tafarkin tafarkin Allah da yawa shine subul kaga subul ya zo Jami. da galibi tafarkin Allah yana zuwa da mufrad Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman haka na wata ce kul hadhihi sabili wanda take tafarki na sabili an gane wata da ta kula hadhihi sirat wa anna hadha sirati mustaqim wannan ce tafarki na madaidaici fattabi'uhu ku bi wala tattabi'u subul kada kuma hanyoyi kaga hanyoyi na bata ake nufi sa kamar da fasarar ayar Abdullahi dan Mas'ud yace wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam ya ja mana wani khattan mustaqiman ya ja mana wani layi mai kakke sai zo kuma ya dinga jan wasu layuka a gefe gefen wannan mai kakken layi sai ce kun ga wannan miƙaƙƙen layi shine siratul lahi Shi ne tafarkin Allah madaidaici bai da karkata kun ga waɗannan karkatattun nan to waɗannan su ne subul kan kowace karkatacciyar hanya akwai shaidani da ke kira zuwa gare ta to da haka siratul lahi kenan mustaqim an ce subul saboda hanyoyin kaiwa ga Allah suna da yawa kai imani shine tushen su duk wata hanya da za ta kai ka zuwa ga Allah to imani da tauhidi shine tushen su ka yadda babu mota da gaskiya sai Allah ka yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne ka yadda da kiyama ka yadda da duk abubuwan da aka faɗa sannan kuma sai ka zo kuma ka yadda Allah ta'ala shi kadai ke bashi da abokin tarayya to kai shi faɗa sannan hanyoyi akwai hanyar sallah akwai hanyar azumi akwai hanyar zakka akwai hanyar sadaka akwai hanyar tsada zumunci duk waɗannan hanyoyi ne da suke kai ka zuwa ga Allah yasa nan sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa gidan aljanna tana da kofofi akwai kofar masu azumi akwai kofar masu sallah akwai kofar masu kaza kowane mutum za a kira shi ta kofar aikin da ya tsayu a kai mai sadaka sai a kira shi ta kofar masu ba sadaka mai sallah a kira shi ta kofar masu salloli mai azumi a kira shi ta kofar masu azumi sai na maka rai ya rasulullahi tana yiwuwa a kira mutum ta kofofin gaba daya yace eh tana yiwuwa kuma kai kana daga cikin sa abubakar sadiq radiyallahu anhu to da bakar falala ba ta tafiyar da abubakar sadiq radiyallahu anhu to da haka waɗannan su ne subul amma duk waɗannan hanyoyi na ibada suna ginuwa ne akan tauhid wa inna allaha la ma'al muslimin kuma lalle Allah na tare da masu kyautatawa kun ga shi wannan irin wannan karfafa na ga inna kun ga inna karfafa zance take ana cewa wallahu ma'al muslimin amma aka ce inna saboda karfafa zance sannan ma'a din sai aka sa mata lamu irin wannan lamu din mun yi bayanin karatu. ita ce lamul muzahalaka wa innal daral akhirata lahiya haka nan kun ga shi ma wa innal laha lamaa kun ga allahu shine mubtada din asalin sa allahu ma'al muhsini kaga allahu shine mubtada shi al muhsini shine khabar ko a ce muta'allaqul khabar to kaga allahu yanan ya kamata ta shiga ta zama lallahu lallahu an gane kaga ne zo ga hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ce lallahu afrahu bi taubati abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala karahilatihi da sauran hakarshen hadisi yace Allah ya su murna da tubar bawansa idan ya tuba zuwa gare shi fiye da ɗayan ku da yake kan abun hawansa da abincinsa da komai yana kai sai a ya kwanta yana hutawa sai abun eh, abun hawan ya bace ya tafi ya bashi kuma abincinsa na kai abin shansa na kai kuma ita ce za ta iya fitar da shi daga wannan wuri domin cikin sahara ne daji gaba daji baya daji zai iya fitar da ya ce yana cikin wannan yanayi hankalinsa ya tashi ya ɗebe tsammani daga rayuwa ya riga ya sadakar kawai mutuwa ne domin duk wasu abubuwa da za su taimake shi na rayuwa babu kuma bai iya fidda kanshi da gurin dama abin da ya dogara a gare shi ya fidda kanshi da gurin taguwarsa kuma ta ɓace annabi sai yana cikin wannan yanayi ya riga ya sadakar kawai mutuwa yake jira sai kawai gashi Allah ya kawo masa taguwarsa tsaye a gabansa da abincinsa da abin shansa da komai ya hau taguwar ya yi murna ya ce saboda tsananin murna ma har cewa ya Allah kai ne bawa na ni ne sai saboda tsananin murna ya yi kuskure ya ce so murnar da wannan bawan Allah ya yi da dawowa da taguwarsa ta yi murnar da Allah ke yi idan bawansa ya tuba zuwa gare shi ya fi murnar da wannan bawan Allah ke amma mahallin shahid gare mu shine lamun ɗin da ta shiga sunan Allah lallahu an ganta ko to nan ita ma haka ya kamata ta shiga to amma saboda zuwan illa ita inda tana gusar da lamun sai ta gusar da ita daga inda ya kamata ta shiga sai ta mai da ita kama sai zama wa inna laha la ma'al Allah na tare da masu kyautatawa ko ta ko ina duk mai kyautatawa Allah na tare da shi mana Allah na tare da shi da ta'ayidi Allah na tare da shi da karfafa shi Allah na tare da shi da agaza mushi Shi ne ma'anar Allah na tare da su ana da Allah na tare da bawansa da zata shi ba Allah ta'ala fawqa sab'a samawati mustawin ala arshi istiwa'an yaliqu bihi amma Allah bai tare da halittunsa cewa Allah na cikin wane yana jikin wane wannan ba haka ba amma Allah na tare da wane da iliminsa Allah na tare da wane da taimakonsa kamar da yake da annabi Musa innani ma'akuma asma'u ara Allah na tare da annabi Musa da annabi Haruna haka nan Allah na tare da nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da taimako idan Allah shi na tare da bayinsa na kwarai na musamman kamar yace na tare da manzo sallallahu alaihi wasallam annabi yace la tahzan inna Allah ma'ana kaga Allah na tare da manzo sallallahu alaihi wasallam tare da Allah yake da annabi tare da ta musamman ma'ana ta taimako da agaga. akwai inda Allah ke tsara tare da kowa da kowa da mu'mini da wanda ba mu'mini ba Allah na tare da shi kamar da yace ma yakuna min najwa salatatu illa huwa رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالث ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كان الله كما سينا كان هذا بإن ذلك kaga tare da yake da mutane بإلمه ma'ana bi da ilimin sa yana tare da kowa da ilimin sa amma bai tare da kowa da taimakon sa taimakon sa tarayyar sa da bayin sa da taimako ita ce ga annabawan sa da bayin sa na kwarai irin wannan ma inna allaha la ma'al muslimin Allah ya sa mu daga cikin su wannan shine ƙarshen wannan sura lokaci ya ko za mu tsaya nan Allah ya kai mu gobe za mu tashi daga sabuwar sura ita ce suratul rum alhamdulillah rabbil alamin aran ana yana launin wasu kenan duk muna cikin ana launin da farare da bakake da jajaye duka sa malamai suna cewa a cikin sa akwai eh, sa akwai kuma ham akwai yafe suna cewa ham shine kakan bakake fata daga duk bakakin fata kakansu ne hamu bin nuhi su kuma turawa da turkawa kakansu shine yasif bin nuhi haka nan da ya juju wa majuju su kuma ya juju wa majuju bani adam kuma yan adam ne ya juju wa majuju amma makarnata ne wasu irin mutane ne kuma ga su da yawan gaske Allah kaɗai ya san yawan ya juju wa suna cewa su ma suna daga cikin yasif abin da zai ba ku mamaki ga yawan ya juju wa shi ne hadisin da na sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama Allah zai kira Adam zai ce ya Adam sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ka wata dai sai Allah ya ce akhrij min zurriyatika ba'atan yace ka fitar da tawagar wuta dangin wuta rabon wuta daga cikin zuriya yace ya ubangiji suwaye rabon wuta sai Allah ya ce da shi min kulli alfin mi'atin wa tis'atin wa tis'in cikin kowane dubu ɗari tara da casa'in da tara su ne rabon wuta ɗaya ne kawai a cikin dubu rabon aljanna sai hankalin sabai ta ba wai a ce cikin ɗari ba ba cikin ɗari a ce ɗari ɗaya ne sai casa'in da tara za su sa ba nan da ya za ka sa ranka cewa a ce an tara mutum ɗari sannan kai ka fitan guda ba ɗari ba dubu abin da ɗari tara da tasa'in da tara sannan ɗaya ne duk cikin dubu ɗaya ne kawai ɗan aljanna sai hankali ya tashi sabai hankalin su ya tashi annabi ya ce to wannan yinin ne fa ranar da ƙananan yara za su yi furfura ranar da kada ukullu za ta yi hamlin hamlaha sai suka ce ya rasu lallahi waye a cikin mu zai zaci cewa shi zai kuɓuta ya zama cikin ɗaya sai annabi sallallahu ta ya ce ai ku kwantar da ku Allah ta'ala ya haɗa ku da wata al'umma wanda ba su to cikin wani abu ba sun yi wake wannan al'umma sun yi al'umma ya juju wa maju ya ce za a kunda ɗari tara da casa'in da tara cikin ya juju wa maju ko kuma mutum ɗaya na a cikin zuwa ai kuma komai bane a cikin mutane tamkar filin gashi ɗaya a cikin rago wanda ke da gashinsa gaba ɗaya fari ne a samu filin bakin gashi ɗaya to ku kamar wannan filin bakin gashin ne ko ko a samu rago wanda dukkan jikinsa gashin ta baki ne sai a samu filin gashi fari guda na bai cutu kamar haka kuke to kaga ya jinjo ma dole suna da yawa mace su ma dangin ya sai sam shine kakan larabawa da kuma mutanen asiya wallahu a'lam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh